يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan wuri mai albarka na markazin nur da ke titin zaga anguwar gawan nama a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi namu mai albarka na mako-mako da muke karatun tafsirin littafin Allah a cikinsa cikin littafin a tasiyyar li'ulumin tanziyar na malam ibn jizai alkalbi rahimahullah a lokaci irin wannan safiyar asabar yau muna asabar 28 ga watan zulhijja na shekarar 1442 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da bakwai ga watan takwas na shekarar da ashirin ɗaya ta miladiya muna karatu a cikin mukaddima kuma malam ya kasa mana wannan mukaddima zuwa bangare biyu bangare na farko shine bayanan al'ulumin lati ta ta'allaku bil qur'an mukan da ake kiransu ulumul qur'an su kawo mana a ɓangaren farko na wannan mukaddima ɓangare na biyu shine yadda ya kawo kalmomi na alkur'ani wanda suke yawan maimaituwa sai ya kawo su yana fasara mana ma'anarsu ya gaya mana hikimar yin haka domin takaita su kuma domin ya zo wuraren su ba sai ya kawo su ba kuma domin wani bangare ne su mai girma daga cikin bangarorin ulumul qur'a tafsiri to muna cikin bayani a waɗannan kalmomi kuma ya ce zai kama da su a bisa ƙa'idan jerin harufal hija'iyya da haka zai fara da kalmomi da suka fara da alhamza sannan ya zo waɗanda suka fara da ba sannan na ta har zuwa ƙarshe a cikin waɗanda suka fara da alhamza ma zai ɗauko wanda da alhamza ta farko alhamza ta biyu ya gama da su sannan ya zo kan wancan alhamza ta farko ba'un ta biyu ya zo kan alhamza ta farko ta'un ta uku haka ya gama da su to muna cikin bayani akan waɗanda suka fara da alhamza muka yi kalmar aya muka yi kalmar atako sannan muka yi kalmar istajara ina muka tsaya jiya amina ko imam ne ko mun tsaya kan kalmar imam ita za mu tashi ko ita muka yi a kanta za mu tashi to za mu tashi kan kalmar imam na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله إمام له أربعة معان القدوة والكتاب والطريق وجمع آمن أي تابع وهي نعم وهي للمتقين إماما malam ya ce imamun lahu arba'atu ma'anin kalmar imam ta zo da ma'anoni hudu a cikin alkur'ani kamar da malam ibn juzai ya nuna kalma ta farko shine kuduwa abin da ya zama kuduwa abin koyi ya zama imam an gane ya zama imam shine kuduwa kamar jagora annabi a ce da shi imam kaga ya zama kuduwa haka nan Eh, duk wani wanda ya zama abin koyi ya zama kuduwa ko liman a sallah ana koyi da shi annabi sai na maju ilal imamu li utamma bi fala takhtalifu alaihi yace wa idza raka'a farka'u fala wala tarka'u hatta yarka to da ka wannan na cikin alquduwa sai kalma ta gaba shine alkitab inda Allah yana kiran alkitab bi ma'ana imamin ce kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin kaga imamin mubinin ana nufin littafi hakanan ɗariƙun hanya ita ma ana kiranta imam kamar da Allah ke cewa kazzaba ashabul hijrul mursalin eh, menene eh, wa innahuma labi imamin mubin kafin nan ne yake cewa mene wa in kana ashabul aikati la zalimin fantaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin kaga innahuma su waɗannan al'umomin suna bi imamin ma'ana kan hanya hanya ta ku wacce kuke binta yau da kullum to zaka imamun yana zuwa bi ma'ana at-tariq yana zuwa kuma jam'u amin ko ay tabi'in wa hiya lil muttaqina imama shine da yace wa waj'alna lil muttaqina imama ay imaman tabi'an ma'ana masu bi ga muttaqina to zaka waɗannan sune ma'anoni guda hudu da mala ya kama na su ƙarƙashin kalmar imam sai kalma ta gaba ita ce umma laha arba'atu ma'an aljama'atu minan nas wal-hin wal'imam imam ay al-qudwa bala ya ce hakanan ita ma ummatun umma tana zuwa bi arba'ati ma'anin ma'ana ta farko shine aljama'a inna laki da ma warada ma a madiyana wajada alaihi ummatan wa min qaumi musa ummatun kaga jama'a wa man khalaqna ummatun umma jama'a shine ma'ana ta farko daga cikin ma'anonin umma ummatun mina ay jama'atun minan nas hakanan yana zuwa bi ma'ana addin وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة هذا أمة الدين أنقان إنا وجدنا آباءنا على أمة ما نسى الدين هكذا والحين الحين لوكت ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة مأدودة كذا أمة مأدودة أي حين مأدودة an gane ko haka nan wa qala alladhina jamin huma wadda kara da ummatin ai da hinin bayan wani dan lokaci yayi tunani bayan wani lokaci to daga kenan kalmar eh, umma tana zuwa bi ma'ana alhiyin sai kalma ta gaba shine al-imam al shugaba abun koyi ana kiran shi imam kamar da Allah ya ce inna ibrahima kana ummatan kaga nabi ibrahim shi kadai ummatan mai na wasa umma shine kuduwa shine imam to waɗannan su ne manoni hudu da wannan kalma ta umma ta zo da su a cikin alkur'ani kuma mala ya kama da su sai kalma ta gaba ita ce ummiyun ummi la yaqra wa la yaktub ولذلك وصف العرب بالأميين yace kalmar ummiyu kaga ummiyu nisba ce jinginawa ce zuwa ga um um zai kawo mana ma'anar um to aka an ce ummiyu wanda yake na mahaifiyarsa shine asalin ma'anar ummiyu to sai ana kiran wanda la yaktubu wala yaqra'u ana kiran shi ummiyu saboda an jingina shi ga haihuwarsa kamar ce kamar yadda aka haife shi bai iya komai ba to haka nan yake har yanzu bai iya karatu bai iya rubutu ba an gane ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a to sai aka jingina shi ummiyun da haka da haka ma'anar ummiyu wanda la ya wa la shine ummiyu yace wani zalika usifa arabu bil ummiyina da haka aka siffanta larabawa da ummiyina ummawa Allah ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya siffanta shi da ummi fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi annabiyul ummi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaman to wasa ummiyu shine la yaktubu wa la ra'u kuma mun yi bayani cewa rashin sanin rubutu da karatu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamala ne yayin daga wannan sa kuma na kasa ne domin duk wanda bai da rubutu bai da karatu bai iya ilimi ba ka samun malami mai ilimi amma bai iya karatu bai iya rubutu ba kaga da kaga an cewa ne bai iya rubutu bai iya karatu ba ma'ana bai da ilimi to sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya da cikakken ilimi ba tare da iya karatu da rubutu ba kaga wannan ba karamar mu'jiza bace shi yasa shi rashin iya rubutu da karatun a gare shi ta zamanto siffa kamila saboda ba bai iya rubutu bai iya karatu amma kuma ya zo da cikakken ilimi wanda duk wani mai karatu da rubutu bai da shi kaga shine babbar mu'jiza gare shi to wannan shine ma'anar ummiyu yace wali zalika wusifa al-arabu bil ummiyina sai kalma ta gaba ita ce ummun أم لها معنيان الوالدة والأصل وأم القرى مكة نعم ما لا ya ne ummun da faddammar hamza tana da ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko shine alwalida wacce mai haihuwa ita ce um. um duk wata mai haihuwa uwa take ga abin da ta haifa shine ma'anar alwalida an gane ko hurrimat alaikum ummahatukum an gane ko yace wa auhayna ila ummi Musa an ardihi ummi Musa daga kenan kun ga um tana zuwa bi ma'ana alwalida haka nan tana zuwa bi ma'ana wal aslu asalin abu sai a ce um shi yasa kiran qur'ani ummul ummul kitabi an gane wa innahu fi ummul kitabi ladaina ummul kitabi lauhul mahfuz yana zama ummul kitab saboda asalin littafi duk tushen abubuwa yana ga ummul kitab yana ga lauhul mahfuz to daga kenan kaga asalin abubuwa sai a kira shi ummu kaza kamar yadda asalin alqur'ani fatiha sai ana kiran fatiha ummul qur'an an gane yace haka nan makka wa ummul qura makka uwar alqaryu ita ce makka saboda tace asali har wannan kenan da haka waɗannan su ne ma'ana da ya kawo mana guda biyu na kalmar ummu ko dai ummu mahaifiya wacce ta haifa abin da ta haifa ta zama uwa ga abin da ta haifa ko ko ummu bi ma'ana asulu ko da ba batun haihuwa ka kaman ba batun haihuwa ga littafi da sauran littattafai babu batun haihuwa ga gari da sauran garuruwa to amma ana magana akan asali wanne ne ya zama asali ga sauran sai kalma ta gaba ukhra mu'annasatu akhar wa ukhar an gane yace ukhra mu'annasatu akhar wa akhir haka ne ko akhir ne ba ukhar shi jam'i ne mu'annasatu akhar akhar da fatahar kha shine wani an gane ko kace ja a zaidun wa rajulun akhar da wani mutum daban shine ma'anar akhar shi kuma akhir shine na ƙarshe an gane ja rajulul awwal wa rajulul akhir na ƙarshe amma an ce akhar shine wani daban taimakon akhar mu'annas ɗinta sai ta zama ukhra an gane ko wa ukhra lam taqdiru alaiha qad ahada Allah biha ukhra dayar watan wannan wacce ba wannan ba shine ukhra yace to kamar yanda take zuwa muannasatu akhar kuma da shi ta fi shahara da an ce ukhra ana nufin akhar takan zo kuma har ila yau bi ma'ana al muannasatul akhir na ƙarshe na ƙarshe ta ƙarshe sai a ce da ita ukhra an gane ko ukhra ta ƙarshe maimakon ɗayar asalin ma'anar ukhra ɗayar an ta zilla ihidahuma wa tuzakkira ihdahuma al-ukhra kaga dayar ba wai ta karshe ba an gane ko to dan haka amma wani lokaci kamar da ya kawo cewa yakan zo ukhra din muannas akhir asalin akhir ta karshe ta zama akhira an gane kamar da yake da duniya wal akhira to da haka asali kenan to amma yakan zo muannasatu akhir sai kalma ta gaba kalmar alu al له معنيان الأهل ومنه آل لوط والأتباع والجنود ومنه آل فرعون kalmar alu da alhamza da madda da lamun mala tana zuwa bi ma'ana yayi ma'ana ta farko shine ahal in an ce alu lodin ana nufin ahal lodin an gane ko haka nan an ce aluwa ne ana nufin ahaluhu Eh, wa minhu alu lutin haka nan ma'ana ta biyu ita ce atba'u mabiya ko da ba danginka suke ba sai a ce da su ka kamar yadda ya zo a alu fir'auna kaga alu fir'auna ba ana nufin dangin fir'auna ba ana nufin mabiyan fir'auna wa yau mata ƙumu sa'atu adikhilu ala fir'auna a shaddal azab kaga ala fir'auna ba ana nufin dangin fir'auna ba ana nufin mabiya fir'auna ko da ba cikin danginsa ba wanda suka bi shi su ne ali fir'auna da haka kalmata alu kamar yadda malam ibnu juzai ya kawo mana ita anan tana zuwa da ma'ana biyu ma'ana ta farko ita ce al'ahalu ma'ana ta biyu shine al'atba'u kuma kowanne ya buga mana misali ma'anar ta bi ma'anar ahalu irin alalu din ma'anar ta bi ma'anar atba'u shine irin su al'atibau wal junudu mabiya da runduna shine kamar yadda ake cewa ala sai kalma ta gaba am اليوم الذي قبل يومك والزمان madi yace ams al-yawm allazi qabla yawmik yinin da kafin yininka an gane yinin da yazo ya wuce kafin yinin yinin jiya shi yake kira al-ams an gane ko kamar da yake cewa walamma balaga ashuddahu wastawa walamma balaga ashuddahu wastawa menene na Musa da yake cewa wadakhala almadinata ala hin gaflati min aliha wa wajada fiha رجلين يتصلان هذا من وهذا من فاستغاثه الذي من على الذي من موسى فقد عليه قال هذا من أمل الشيطان إنه مدل مبين sai can gaba ya ce fa'izan lazistan sarahu bil amsi istasrihu a wanda ya nemi taimakonsa a kaga jiya ana nufin yawmul ladhi qabla yawmik haka nan yana zuwa bi ma'anar zamanin madi lokacin da ya zo ya wuce an gane kamar da yake cewa ka allam ta gana bil amsi kamar kai ka ce ba ta tsayu ta zauna ta kafu ajiya ba kaga ajiya ana nufin am lokacin da ya riga ya wuce ba lallai sai jiya na jiyan yinan jiya ba an gane ka allam ta bil amsi ya ce ko dai ya zo bil yawmin lazi qabla yawmika ko ya zo azzamanul mazi wannan su ne ma'anar amsi sai kalma ta gaba ina waqtu wa jam'uhu ana wa minhu ana al-layl yace ah, inahu ya allazina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghaira na inahu ya ku waɗanda suka yi imani kar ku shiga gidajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai an kira ku zuwa ga walima kuma ghaira na inahu ba masu sauraron nunar abincin ba kar ku je ku zauna kuna jira ya nuna a'a ku bari sai in ya nuna a kira ku to shine ghaira nazirina inahu inahu yace waqtuhu lokacinsa an gane wa jam'uhu inan ko ana'an inan sun sa inan inan aka samu ko ana inan akwai masu inan ko yawa akwai masu inan akwai masu ana dai yana zuwa wa minhu ana al-layli hakanan ana al-layli jam'i ne na inan bi ma'ana waqtul layli wa min ana al-layli fasabbi ma'ana cikin wasu lokutan dare kai tasbihi to da haka ana jam'u inan yace ah, ana al-layli ko shikenan waqtuhu وجمعه آناء ومنه آناء الليل سي كلمة layl شيني أمر أمر أمر له معنيان أحدهما طلب الفعل على الوجوب أو الندب أو الإباحة وقد تأتي صيغة الأمر لغير الطلب كالتهديد والتعجيز والتعجب والخبر Wasani bi والثاني بمعنى الشأن والصفة وقد يراد به العذاب ومنه جاء amruna. malam ya ce kalmar Amru Amru lahu ma'ana yani tana zuwa da ma'anoni guda biyu ahaduhuma ɗayansu shine ɗalabul fi'il neman a aikata abu yin umarni a ce ikra sai a ce an maka umarni sai a ce ikra fi'ilul amri saboda fi'ili ne na umarni to wannan shine ma'anarta na farko ayi amr an gane jam'insa suna bambanta da ma'anar farko da ma'ana ta biyu a gurin jam'i zamu zo mun gama ma'ana ta biyu zamu ga jam'in kowannensu su yace yana zuwa dalabul fi'il neman a yi aiki ko dai alal wujubi neman a aiki alal wujubi kamar a salata kaga a salata fi'il al'amuri ne umarni ne kuma umarni na wajibci to kaga wannan shine alal wujubi aqimus salata alal wujubi awin nadabi koko abinda ake neman ka kayi shi alal nadabi na mustahabbi kamar da malama ke fassara ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu ku rubuta shi wannan rubutu suka ce ba wajibi bane saboda wasu dalilai daban can da yake cewa illa an takuna tijaratan an tijaratan hadiratan tudiruna ha bainakum falaysa alaykum junahun Allah taktubuha an gane sannan kuma akan yi ciniki akan yi basussuka wanda ba tare da an rubuta su a nan take ba to duk da waɗannan malamai suka ɗauka cewa wannan umarni na idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu ala istihbab haka nan umarni yakan zo ala ibaha ala ibaha na halalci an gane kamar da alaƙa cewa wa idza halaltum fasdadu fasdadu fi amri ne isdadu ku yi farauta wa idza halaltum idan kuka fita daga cikin ihrami shine halaltum an gane shiga cikin ihrami shine Ihirami. fita daga cikin ihrami shine ihlali Allah ya ce wa idza halaltum fasdadu idan kuka fita daga cikin Ihirami ku yi farauta kaga ba malamin da ya rubuta a fiqihu cewa wajibi ne ga duk alhaji in ya fita daga ihrami sai ya tafi ai farauta an gane ko duk da cewa kun ga fi'il amri ne to amma saboda wannan umarni ne alal ibaha an gane abin da yasa yazo saboda da can kafin ayi hani ga farauta farauta halalci farauta ba wajibi bane kuma ba haramun bane ba a cewa dole sai kai farauta kuma ba cewa kar kai farauta in ka so kai farauta wala ba asa in ka so ba kai ba la asa to sai Allah ta'ala ya hana cewa la taqtulu sayda wa antum kada ku kashe abin farauta kuna masu ihami haka ne ce allazina amanu awfu bil uqudi uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaykum ghayra muhillis saydi wa antum hurum kaga wannan ayata ma ta nuna cewa idan kuna cakuɗa da aikin eh, kuna cakuɗa da ihrami to ba ba ku damar ku yi farauta ba ba a ba ku dama ba in kuna ihrami amma an kun fita daga ihrami ku tafi ku yi farautar ku kaza ku tafi ku yi farautar ku ba ana nufin wajibi dole dole in kun fita daga ihrami ku je ku yi farauta ba to wannan shine inda umarni yake zuwa bi ma'ana al-ibaha umarni ne amma sa halacci ba wajibci ba yace wa qad ta'ti sigatul amri li ghairi talab takan zo ba tare da dalab ba kuma waɗannan abubuwa guda uku su ake kira ƙarƙashin at-talab at-talab shine ko dai al-wujub neman ka aikata abu ala wajihin wajibci ko ko ala fuskar mustahabbanci ko ko ala fuskar halacci in ka so kai kaga duka wannan ƙarƙashin dalab yace to tana fita da siga balaghiya da gairin dalab kaman at-tahdid kaga tahdid ba nema bane kaman da Allah ke cewa i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir i'malu ma ku ta muku aikata abin da kuka so kaga ba nema ake ku ta muku aikata abin da kuka so ba umarni ake muku ba amma wannan ya fita da siga balagiya ya nuna gargadi ana maka gargadi i'malu ma tun ku aikata abin da kuke so kun ga wannan tahdidi gargadi haka nan at-ta'jiz ta'jiz gajiyar da ku an gane kamar da yake cewa am yaqulu naftara qul fa'tu bi suratin misl fa'tu fi ilil amri ne amma ga fa'tu din nan ba ana nufin ku zo da tana ba za ku iya ba ana nufin a gajiyar da ku ba za ku iya ba in kun isa fa'tu bi to kaga nan umarni ne ya zo a lasigati al-ta'jiz haka nan at-ta'ajjub sanya maka abin mamaki kai mamaki da abu kaza da ake aikatawa shi ma yakan zo amri umarni ne amma ma'anarsa ana sanya maka mamakin yadda suka yi aikata kaza haka nan wal ko ba da labari ya zama umarni ne ya zo a sigar umarni to amma kuma labari ake bayarwa duk wannan yana karkashin baban eh, balaga wanda suna kawo shi daki daki da kuma misalan sallallahu alaihi sai ma'ana ta biyu shine bi ma'ana sha'an was sifa bi ma'ana sha'ani da siffa shine ma'ana amri na biyu ma'ana amr na farko umarni ma'anarsa ta biyu sha'ani da kuma siffar abu an gane ko a ce al'amarinsa ya taɓarɓare haga al'amari ana nufin lamari shi ake kira al'amari shi ne sha'ani ma'ana sha'aninsa ko al'amarinsa ya yi kyau mai ma'ana sha'aninsa ya yi kyau to wannan shi ne a sha'anu wasifa an gane ko suna bambanta da wannan ma'ana da ma'anar da ya kawo ta farko ta tsalab wanda ɗalab ɗin ko dai ya zo alal wujubi na wajibci ko mustahabbanci ko halacci yana bambanta da wannan ma'ana ta sha'ani a gurin jam'i shi wancan sa awamir amara ya amuru jam'uhu awamir shi kuma wannan amara ya amuru jam'uhu umuru kaga umuru al'amura wa ilallahi turja'ul umuru kaga al'amura na amr to zaka suna bambanta a gurin jam'i amma wancan da waccan ma'ana wannan da ma'ana kuma duka kalmar guda ita ce kalmar al'amur. ya ce wa ƙadi radu bihi al'azab wani lokaci kalmar amur takan zo bi ma'ana al'azab kamar yadda Allah ke cewa "Walan ma ja a amruna yayin da al'amarin mu ya zo kaga kina al'amari akan fassara shi ne da abin da ake magana akai me yasa aka ce a nan gurin azaba ake nufi saboda magana jerin da abin da ya auku ya zo bi ma'ana ana nufin al'amarin Allah na azaba kaga al'amuran Allah daban-daban kala-kala ne to amma wanda ake magana kan shi anan shine azaba an gane ko to bai hana kuma wani lokaci ana magana ga al'amarin Allah ya zo kuma ga wata ma'ana daban ya dangana ga siga da bayanin da aya take magana a kai tunda ana magana akan mutanen da Allah ya azabtar da kuma irin sababin da suka aikata ya ja musu azaba sai Allah ce to yayin da al'amarin mu ya zo ma'ana yayin da wannan azaba ta Allah ta zo ce to ya rada bihi al'azab wa minhu a murna. sai kalma ta gaba isra'il wa huwa bin ishaq bin ibrahim alayhim assalam wa huwa walidul asbab wal yahud min dhurriyyatihi kalmar isra'il karmance yana gaya kawo mana kalma da ta fara da alhamza da haka duk waɗannan kalmomi sun fara da alhamza ya kuma biyo su ta biyo su ma wanda suka taho da alhamza ya fara da aya wacce asalinta a aya to yanzu kuma tafiya ta kai tafiya har an zo inda alhamza ta zo sinun ta biyo bayanta haka sai a tafi shinun a tafi eh, sadun dadun ainun gainun har a kare sannan a shiga harafi na gaba shine ba'un to da haka cikin kalmar da alhamza ta zo sinin ta biyo bayanta kalmar isra'il Ya ce kalmar Isra'il huwa Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim shi ne annabi Yaqub ɗan annabi Ishaq ɗan annabi Ibrahim wasu ne suna cewa Isra'il ma'anarsa Abdullahi suna cewa Isra shine Ab'il ne Allah ce musamman saboda wannan il il yana kalma da dama tana karewa da il il kamar Mika'il Jibra'il Israfil wadda ke shi wani ba fil ba il to da haka suka ce kenan il din shine Allah Isra da Mika da Jibra waɗannan suke ba da wasu ma'anoni ko abdu abdu abdu wasu kuma suka ce a'a il din shine abdu shi Isra din shine sunan Allah wallahu alam mahallin shahid dai Isra'ila shine annabi Yaqub an gane ba kalma bace ba ya kalma to da haka da koya aka gina ta makasudi dai wanda ake nufi isra'ila Allah ya ce bani isra'ila yana nufin ɗiyan annabi isra'ila idan ya ce kullum ta'ami kana hillan libani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi wane ne isra'ilu shine annabi yaqub shine annabi yaqub bin ishaq bin ibrahim alaihi amincin Allah ya tabbata a gare su wa huwa walidul asbal shine mahaifin asbal mu da Allah ya na inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi wa auhaina ila ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbadi sune wadannan waɗannan asba an gane sune ayan annabi yaqub alaihi salam wal yahudu dhurriyatuhum kuma yahudawa sune zuri'ar waɗannan asba su goma sha biyu ne a cikinsu akwai bunyamin akwai yusuf suke ɗaki da akwai Silawi. akwai su shamun akwai su yahuda an gane da sauransu duk waɗannan akwai su rawbil duk waɗannan suna cikin asbad ‘ya'yan annabi yaƙub to zuri'arsu su ne bani isra'il a cikinsu waɗannan kowanne kuma ɓangare zuri'a zuri'a ne banu lawi daban banu yahuza daban banu binyamin daban banu yusuf daban haka nan banu rawbil daban haka allah ya karkasa su shi yasa da abubuwa za ku ga Allah ya ce wa istasqa Musa le kaumihi fa qul nadrib bi asaka al-hajara fajarat minhu isnata asharata aina qad alima kullu unasin mashrabahum kowanne a cikin su sun san mabubbugan su an gane ko sun san marmaran su inda za su je su sharuwa ko waɗanne da haka yan kabilan nan ba sa zuwa na wannan yan waɗannan ba sa zuwa na waɗancan to haka suke waɗannan su ne asbad a cikin su Allah yawaita annabawa cikin zuri Allawi bin Yaqub lawi karkashinsa yawancin annaba suka zo su annabi musa da sauransu suna cikin zuri'ar annabi lawi a cikin zuri'ar lawi akwai kuma isa yahuza kuma shi yahuza shi kuma cikin sa ake samun sarakuna galibi za a samu sarki daban annabi daban idan sarki ya bi annabi yawa annabi da'a da biyayya sai al'amura ya tafi daidai ga annabi zai zo da ilimi da jawabi da bayanai da gurin ubangiji shi kuma sarki ya zartar to sai a tafi lafiya ma ka samu saɓani annabi ya ce sarki ya ƙibi ta wani ake samun matsala to da haka sai sarakuna muluku su ne banu yahuza su kuma annabawa galibi su ne banu lawi Allah ce wa izkala musa li qaumi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaikum iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka annabawa ga sarakuna to da haka wannan shine annabi yaqub alaihi salam wa huwa walidul asbadi wal yahudu zurriyatuhum yahudawa sune zuri'ar waɗannan asbad wasu na cewa sun samu sunan yahudawa ne daga kakansu yahuza da haka ana cewa yahuza yahuza sai suka zama wannan sai ya gallabe wasu suka ce a daula suka kafa ta yahudawa sun taba kafa daular yahudawa ka kiran ana kiranta daular bani yahuza shikenan daga nan sai duk wanda yake ba yahude sai ya shiga cikin bani yahuza wasu kuma suka ce an sa musu suna Yahudi ne daga faɗin Allah inda suka ce inna hudna ilaika kaga hudna daga kalmar hada yahudu hada yahudu bi ma'ana raja'a ko taba da haka hudna ilaika aitubna ilaika to da haka mahalla shahid waɗannan su ake cewa yahudawa su ne jikokin annabi yaqub alaihi salam kowanne da nasa bangare sai kalma ta gaba إياب رجوع ومنه مآب أي مرجع ورجل أواب كثير الرجوع كثير الرجوع إلى الله والتأويب التسبيح ومنه يا جبال أويبي لا يتي كلمة إياب كلمة إياب آبا يؤوب أوبا وإيابا kaga kenan kalma ce masdari ne da aka samo ta daga aba ya ubu ma'anar aba ya ubu shine raja'a yarji'u da haka iyab shine masdar Allah ya ce inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum inna ilaina iyabahum ruju'u kamar da yake cewa ila Allah marji'ukum jami'a haka nan ma'anar inna ilaina iyabahum an gane ko da haka yace ma'anar iyab shine ruju' wa minhu ma'ab an gane ilaihi ad'u wa ilaihi ma'abi shine ma'anar ma'ab shine ma'anar zuwan nan da yayi da kasra zuwan nan da yayi da kasra ma'anarta akwai ya'un da aka cire kuma zamu ga maganar tana komawa ga mutakallim ilaihi adu'u gare shi nake kira ni wa ilaihi ma'abi kuma gare shi makomata take kaga ma'abi sai aka cire ya'un saboda eh, fasila ru'usul ayi ayoyin ba su kare da ya'un ba sai aka cire da haka sai ya tsaya wa ilaihi ma'ab amma ma'abi ma'anarsa an cire ya'un to da haka mahallin shahir shine ma'ab shine marje wa rajulun awwab an gane awwab wadkur abdana واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه انه يشي إنه أواب كو انه اواب واذكر عبدنا داوود ذا الأيد انه اواب كاغا اواب من يوان كوما واشيني فعال دغا ابا يعوب فهو fa huwa ayibu ayibu اواب komawa يوان mai yace awwabu kasirul ruju'i ila Allah mai yawan komawa zuwa ga Allah da tuba da neman gafara shi ake kira awwab shi kuma ta'awibi ta'awibi ta'awibi daga awwaba shi aba ya ubu al'iyabu daga aba ya ubu shi kuma ta'awibi daga awwaba an gane awwaba ma'anar awwaba shine sabbaha shi sai ya ce at-ta'wibu at-tasbihu wa minhu yajibalu awwibi kaga fi'ilin shine awwaba idan namiji ne idan ta mace ce sai a ce awwibi an gane kamar da za a ce da namiji akhraja in ta mace ce akhriji to da haka awwibi lamirin mata me yasa ka sa lamirin mata saboda an bace jibalu jibalu duwatsu sai aka ce ya jibalu awwibi ma'ahu ya ku duwatsu ku yi tasbihi tare da shi shi ana annabi Dawuda an gane wala gadata ina Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu Allah ya ce ya ko duwatsu ku yi tasbihi ku yi awwibi ta'awibi shine tasbihi an gane sai kalma ta gaba isk ashaddul kadhib wal afaku al kadhab wa ufika ar rajul 'an ash-shay' ay surifa 'anhu wa minhu tufakun yace al-ifku shine ashaddul kadhib ƙarya ba ta zamantowa ifk sai ta zama ta tsananta ta munana an gane ta girmama sannan take zamantowa ifk Allah ya ce innal ladina ja'u bil ifk kamar irin kajan da aka wa ummul na Aisha radiyallahu anha kun ga sai Allah bai ce innal ladina ja'u bil kadhibi ba sai Allah ya amfani da kalmar ifk saboda ƙaryar ta kai ƙarya an gane ga matsayinta da kuma sharrin da aka yi to ya kai sharri gare ta radiyallahu anha wa ardaha to Allah ya ce innal ladina ja'u bil ifki yace to ma'anar ifku shine ashaddul kadhib shi ko afaku kaga afaku shine siga mubalaga an gane afaku wala tuti kulla halafin muhin an gane wanda yake cewa wailul kulli afakin asim afakin kaga ismul eh, mubalaga siga mubalaga shi yasa yace kazzabu kaga kazzabu mai yawan ƙarya kazibu mai ƙarya kazzabu mai yawan ƙarya to haka nan shi ma afaku mai yawan ƙarya wannan kenan sai kalma ta gaba yace ufika akan gina ta lil mabni lil majhul lima lam yusamma fa'iluhu shine mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu idan yazo mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu to ma'anarsa surifa anhu kamar da Allah ya ce ufe eh, yi ufaku anhu man ufik yi ufa ufaku anhu ana kawarwa shine ma da ufa haka nan ya ce wa minhu fa anna ta taya ake da ku fa anna ta taya ake da ku to da haka ma'anar afika ƙarya kan zo an an gina ta limalan musamman fa'iluhu ko abin da ake kira almabni lil majhul to wanda zo da wannan sai ta zama ma'anarta shine surifa anhu Eh, sai kalma ta gaba awa Awar rajulu ila al-mawdi' bil qasr wa awahu ghayruhu bil mad wa minhu al-ma'wa yace awar rajulu bil qasr ko ila al-mawdi' mutun yakan ce awaitu ila baiti ko awa zaidun ila baitihi awa shine ya koma an gane wannan kalma ko shi ne fi'ilin lazim lazim idan shi ya yi awa sai muta'addiyanta shi ne eh, awahu an gane ko fa'awahu awa kaga wani masa shi awa daban shi kuma awa daban an gane ko kaman eh, menene eh, kaman irin su a ba shi ba kalmar nake son kawo take bada irin wannan ma'ana kamar irin su eh, kharaja da akharaja shine awa da awa to da ka awa irin su alam yajirka yatiman fa'awa an gane fa'awa shine awa ko ga tattaro ka jawo ka kusa amma awa mutum da kansa yayi abu eh, haka ne awar rajulu ilal mawdi bil kasr kalmar awa akwai kalmar da Eh, dan annabi nuhu ya ce sa'awi ila jabalin sa'awi kaga wannan ita cikin wace zamu mu ɗauke ta cikin awa ko cikin awa ƙala sa'awi na awa ko awa sa'awi idan ka ce awa aka ta zama sa'awi awa shi bai da madda awa ya awi a'a wancan bar bai yi ba zai yi wannan daban bai yi ba korewa zai yi isbat amma muna maganar awa idan an ce awahu wani ne ya jawo ka an gane ko kaman wa awaina huma ila rabuwatin awaina huma muka musu matsuguni muka kai su kamar yadda awar rajulu ila mawdi'in ma'anarsa shine Eh, me fasara mana da shi awar rajulu ila maudi bil kasri kaga mutum ya tafi zuwa ga wani wuri ko ya tattaru shine tafiya amma in wani ne ya kai shi kaman wa huma kaga wannan bil badde ma'ana muka kai su zuwa ga can an gane ko haka na Allah ya ce alam yajidika yatiman fa awa kaga Allah shine awa dinka to wannan na dan annabi Nuhu da yace sa'awi ila jabalin shin na awa ne ko na awa kagan ce na awa ne ya zaka yi da jan badda sa'awi bai ce sa'awi ba idan kuma ka ce na wancan ne shi wancan na bukatar fa'il an gane gairu ghairuhu kamar yana Allah ya ce Allah ya jirka ya timan fa'awa ai fa'awa ka kaga Allah shi awa awahu to shi wannan wa yake nufin zai yi masa awi da ce sa'awi na yana da mishi dai masa awi <laughs> Allah ya kuma ku gane tasrifin sa shi wannan sa'awi na awa ne na awa ya awi sa'awi ada shine misalin awa ya awi din abin da yasa kuka ya ja madda saboda ya zo fi'ilul mudari awa ya awi haka mudari yake yake ko awa ya awi kun san mudari yana da harufa nawa harufa hudu dangane da wa yake magana wa ake magana idan wanda kake wa magana ne sai ya zama awa ta awi anta idan ga'ib ne awa ya awi huwa idan muna da yawa sai mu ce awa na awi na hannu idan ni kadai ne fa sai in ce a'awi to a'awi din da ita aka bayar awi an gane kamar yadda amana asalinsa a'amana sai aka bai da shi amana haka nan awa ya awi haka nan a'awi asalinsa sai zama awi to da haka sa'awi ila jabalin shine misali na awa ya awi an gane ko shi kuma awahu ghairuhu shine irin su awainahuma ila rabwatin irin su alam yajidka yatiman fa an gane shi ko to wannan ne sai yace wa Hul ma'awa haka nan ma'awa an gane jannatul ma'awa makoma an gane fa amma man daga wa asar alhayata duniya fa innal jahima hiyal ma'awa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'awa ai hiya ma'awahu kaga ma'awa daga awa ita ce makoma nan za a tattara shi nan za a kai shi nan za a komar da shi kuma nan zai koma Allah ya sa aljanna ta zame mana ma'awa sai kalma ta gaba ita ce uffin uh, kalimatu shar yace uffin kalimatu shar imma yablughanna innaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin kada ka ce da su uffin ma'ana kalmar sharri duk wata mummuna kalma da duk wata kalma da za ta nuna ka ji damuwa ko ka kuntata ko sun dame ka to karka faɗe su karka faɗe ta gare su shine ma'anar uffin to da ka kalmar uffin kun ga yanzu an zo kan hamza wal fa sai kalma ta gaba al hamza wal lam ala allah ni'amu wa minhu bikuma. rabbikuma ala'ullahi shine ni'amul ni'amullahi jam'u ila ila ne shine ni'ima jam'uhu ala ila wa ala'u an gane shine haka na. fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara ala'i jam'u ilan ma'anarsa ni'ima to da haka kalmar ala ta zo sai kalma ta gaba asif lahu ma'anayan alhuzn walghadab ghadab an gane ko aka ce asif asif fi'ili ne irin yadda muka yi na awi haka nan asif shi ma haka yake fi'ilin mudari'i ne na mutakallim shi sai an kai abu sai ka ce asif ma'ana nayi ba daidai ba nayi kuskure ban ji daɗi ba ni ma shine ma'anar asif to da haka asalinta al asaf asaf da fataha sin shine kalmar fi'ilinta shine asafa ya asifu an gane ya ce lahu ma'ana ya ne alhuzin alhuzin shine bakin ciki kamar yadda Allah ya ce wata walla an wa qala ya asafa ala yusufa kaga ya asafa wannan alif din sun ce mun munqalib ne an ya asalinsa ya asafi ya takaici na da bakin ciki na ala yusufa kaga kenan asaf yana zuwa bi ma'ana al-huzn shine ma'ana ta farko ma'ana ta biyu shine al-ghadab al fusata sai ka ce a safani zaidun zaidu ya bakanta mar ya fusata ne shine ma'anar al Allah ya ce falamma asafuna yayin da suka fusata mu ga mutanen fir'auna an gane ko wa qala eh, mulku misra wa hadhihi al-anharu Tati a falatu afala tubsirun am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahinun wala ya yakadu yubin sai ta fastakhaffahu fa ata'uhu innahum kanu qauman fasikin falamma asafuna intaqamna yayin da suka fusata mu to da haka ma'anar asaf tana kalmar asaf tana zuwa bi ma'anar huzun kamar da ta zuwa kissata annabi yaqub alaihi salam ya asafa ala yusufa tana kuma zuwa da ma'anar ghadab wa minhu qawluhu ta'ala falamma asafuna yayin da suka fusata mu sai kalma ta gaba iswa bi kasril hamzati wa dammiha qudwa yace iswa ko uswa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun ko iswatun hasanatun hakanan can laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun qad kanat lakum iswatun hasanatun fi ibrahima wannan kalma ta uswa malai ce ma'anar ta shine qudwa waznan wa ma'ana uswa qudwa an gane to da haka ma'anar laqad kanat lakum fi rasulillahi uswa ai abun koyi har kalma ta gaba asar rajulu asar rajulu ya'sa asal ay hazina wa minhu fala ta'sa kaifa asa mm. yace asar rajulu shine fi'ilin asa ya asa fa huwa asil an gane mazdar din shine asa an gane yace asar rajulu ya asa asan bi ma'ana hazina yayi bakin ciki an gane kamar da annaban Allah bayan an halaka mutanansa yace ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fa kaifa asa ala qaumin kafirina yace ya ku mutane na yi muku gargadi na muku bayani ga ayon ubangiji na kuma na muku gargadi ta ya zan yi bakin ciki shine asa za ku kunga asa fi ilil mudari ne asalinsa a asa. an gane shine fala ta'asa shi kuma ma fala ta'asa fi ilil mudari amma shi wannan mai ta'un harfin mudari insa ta'un kun ga alhamza ta bayyana fala ta'sa amma shi wancan wa kaifa asa alhamza bata bayyana ba dole ta zama harfu madda saboda ta zama sakina kuma qablaha harakatun mujanisatun laha to da haka bala ba za a ce fala a'asa ba amma shi wannan ana cewa fala ta'sa yace ai hazina wa minhu fala ta'sa hakanan fa kaifa asa ala qaumin kafirina tona shi shine kalmar asa ya asa idan mun ga ya zo asa to fi'il mudari'i ne fi'il mudari'i ne asalinsa alhamza sai aka juyar da ita sai ta zama alif sai aka jamar da sanadiyan zamantowar ta alif sai aka ce asa na'am azan wa إعلام بالشيء ومنه الأذان بالصلاة wal'azanu bilmaddi jam'u uzun ya ce kalmar azan an gane azan azanu bil kasri ilamun bishai sanarwa ga wani abu an gane sanarwa da wani abu shine azina ya azanu azana an gane sanarwa shine al bishai wa minhu al-azanu bisala sala haka nan daga nan aka samu kalmar azan an gane wa na daitum ila salati na al'azan haka nan eh, inda Allah yake cewa fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasuli kaga fa'zanu ku sani an yi sanar da ku an muku ilami to wannan shine kalmar azan sai kalma ta gaba ita kuma azanun azanun bil maddi jam'u udhun udhun shine kunne a zanu ala wazani af'alu af'alu shine azanu an gane ko uzunun wa azanu kamar baharun wa abharu an gane baharun wa abharu da naharun wa anharu to irin wannan jam'in na af'al shi aka wa jam'in uzunun sai aka ce azanu an gane ko haka nan wa ala khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala da kisan da yake can lahum arjuna yamshuna biha lahum adhanun yamshuna biha haka nan inda yake cewa menene fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi khatama ala sam'ihi wannan sam'i ne ko haka nan waja'alna lahum sam'an wa absaran da sauran to al'azan ne jam'u uzun da haka uzun azanin yazo da dama haka nan uzun yazo jam'u sai gaba بإذن الله إذ أذن الله بمعنى العلم والإرادة والإباحة وأذنت بالشيء علمت به آه، بكسر نعم أعلمت آه، أذنت بالشيء أعلمت علمت به أعلمت به آه. علمت علمت علمت علمت Hmm. azimtu ah, bi shay alimtu ne daidai hmm. Hmm, sai azantu bihi gairi shine wancan da haka azintu ya yake a naku nan ya zo alimtu amma kuskure ne alimtu bihi eh naku ya yake alimtu shine daidai an gane saboda na gaba ya kawo na a azan na a alamtu din yace eh, iznillahi illa bi iznillahi an gane ma asaba min musibatin illa bi iznillahi kaga izinin haka nan ma millinatin min linatin aw taraktumuha qa'imatan fa ala usuliha fa bi iznillahi da haka wannan shine in an ce iznillahi ana nufin ilmin lahi na farko Allah na da ilimi ga wannan abin gaba daya na biyu irada da nufinsa inda bai so ba da abin bai yiwu ba sannan na uku shine ibaha yana zuwa da ma'anar ibaha Allah ya halatta muku an gane yakan zo bi izinin lahi bi ma'ana ibaha ko azinan lahu uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu kaga Allah ya musu ibaha ya musu halacci ya ba su dama sai kalma ta gaba ita ce azantu bi shay ai alimtu bihi azintu bi shay azintu azintu na san abu sai a ce azintu bi shay azantu kuma na sanar da shi an gane ko azana bi shay ya sanar da abu shine azana bihi azantu bihi ghairi bil na sanar da shi ga wani na to ma'ana shine yi ujinu na sanar da haka azina na sani azantu na sanar sai kalma ta gaba lokaci yayi ko bari mu tsaya kalmar isrun isr lahu asikal الثقل hmm, ci شنو wa asarra ala zam wa asarra a baka da shi yusirru israran ba ku da dama alaihi wa lam yatub minhu wannan shine kalma ta gaba shine isir yana zuwa bi ma'ana abu biyu bi ma'ana azam zunubi shine isir hakanan al'ahad alkawari kamar da Allah ya ce wa ala zalikum isri an gane hakanan yana zuwa bi ma'ana zunubi wa asarra da sadun shi kuma fi'ilin asarra yusirru akan kowane abu ba sai ga zunubi ba wannan ya kawo zunubi ne min babil misali amma duk abin da mutum ya kafe akai sai a ce asarra yusirru israran da sadun shine kafewa kamar da annabi nuhu ya ce wa asarru wastakbaru istikbara wa asarru suka kafe kan abu dawama alaihi walam yatub minhu aka ce a sarra ala zambin dawama ya dawama akan zanubin bai tuba da gare shi ba to wannan ce kalmar da zamu tsaya kan insha Allah sai mu tashi kalmar ayyada kun ga mun kusan zuwa karshen alhamza tunda an zo alhamza ya insha Allah alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk a jiya mun eh, tashi da rasuwa ɗaya daga cikin manya-manyan malaman mu na Saudiya wanda sananne ne ga cikin ku ga duk masu daura shine malam Sheikh Zarban Allah ya masa rasuwa jiya mutum ne mai kokarin gaske kuma mutum ne wanda ya tsayi sosai akan ya ga cewa kan kauna dai ga 'yan Najeriya da kuma tsayuwa ga ɗalibai daga Najeriya su yi karatu a jami'ar Madina mafi yawancin wanda suka yi karatu 'yan Najeriya a jami'ar Madina musamman 'yan Arewa to galibinsu ta hanyar Sheikh Muhammad bin Abdullahi eh, Muhammad bin Abdullah bin Zarban su kai. Allah kuma ya zo Najeriya ba ɗaya ba ba biyu ba ya gudanar da daura duk daurorin da aka yi a Najeriya karkashin jami'ar Islamiyya shine ja shi ya jagorance ta kuma shi ya kafa ta Allah ya masa rasuwa jiya muna fatan Allah ta'ala ya ji shi da rahama Allah ya sa aljanna ce mu koman mu da shi gaba ɗaya Allah ta'ala ya kyautata karshen mu wannan ayyuka da yayi da wannan alkhairi da ya dasa a kasan mu muna roƙon Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi kuma muna roƙon Allah ya jibanci iyalansa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا الله كيف أنك نحن الحمد لله العالمين وإياكم